an gaske ila yau rundunar ta yi nasarar kama waɗannan matasa biyu da kuke gani sun shahara sun kware wurin aika saƙonni ta waya idan sun san ko da yake waɗanda suka aika waɗin mutane ne waɗanda yake suna kusa da su sun san sirrinsu wannan ya nan ba ya ba wannan wannan ma ya nan ba ya ba wannan suka tura na farko dai a usman abubakar da kuke gani ana masa lakabi da suna ɗan gaske shekararsa 22 kuma yana zaune a wani ƙauye da ake ce masa kambiri a ƙaramar hukumar safana da yusuf ibrahim wannan kenan ɗan shekara 30 garinsu ɗaya yusuf ibrahim wannan usman dan gaske a ranar tara ga wannan wata na february sun kira wani bawan allah abdulbasiru salisu wanda yake zaune a ƙauyen shema da ke ƙaramar hukumar dutsen ma sun kirawo shi a waya sun razana shi sun ba shi tsoro cewa su masu sata da garkuwa da mutane ne kuma idan bai ba su kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ba za su zo su sace shi wanda kuma a dalilin haka za su iya kashe shi ya ji tsoro ya kawo rahoto wurin 'yan sanda kuma lokacin da muke gudanar da bincike allah ya ba mu nasara aka kama su sun tura mishi da akawun nomba inda zai sa wannan kuɗi usman hmm, ka yi bayani ya sunan ka ɗanyo gaba kaɗan usman abubakar usman abubakar eh. shekarar ka nawa to nan dai na ga biyu amma ni shekara ta sha takwas to eh. dan gaske eh. ana ce maka da lakabi da wa musamman dan gaske me ya eh. faru to abin da ya faru yusuf ibrahim ya tulo man da lamba akan zan kira rufa'i ya tulo mu da kuɗi zai tulo mu da kuɗi akan muka ce idan bai tulo da su ba za mu yi barazanar ɗaukar shi mm. sai kuma waye kuka yi sai abdul basiru shi kuma nawa kuka ce ya kawo da farko dai aka ce dubu ɗari biyu da hamsin har muka wani naira dubu saba'in to yanzu ku kun san cewa laifi ne ka kira wani a waya ka ce tura ma kuɗi in bai tura ba za ka zo ka sace shi gaskiya laifi ne amma mun san mun yi kuskure dai muna neman in ya turo kuɗin me za ku da su ya ka ci kawai buƙatu da su to kasan cewa doka ta jihar katsina cewa aka yi wanda aka samu da irin wannan laifin a yanke masa hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai muna neman afuwa wannan sai ka bari sai an je gaban shari'a eh, haka ne ka zo kai ga sunanka sunana yusuf ibrahim yusuf ibrahim shekara ka nawa ka buɗe baki shekara ta talatin talatin Mm, me sana'a ka ina sana'an waken suya da masara kuma da shinkafa muna kaiwa kamfani da kuma me ni malami ne ina karantar da almajirai kana karantar da almajirai almajiran ka sun kai guda nawa ashirin ne da shidda suna ina yanzu suna can abuja sabon usi to me ya faru wanda ya faru shine usman ya tura mara usman lambar ogarufai eh. kan ya turo mana ya turo mana da kuɗi aro ne bashi na bashi ne. na me kuɗin ya ba kuma ya ka dai da za mu ɗauke shi ne bai turo ba abinda muka ce mai ke za ku ɗauke shi to laifin mai muku da za ku ɗauke shi ba wani laifi kawai dai cin amana ne kuma masu yin wannan allah ubangiji ya shirya su masu shirwa ne ba masu shirwa ba ne allah tona masu asiri wannan ma kuskure ne yasa aka wannan saboda ba aiki ma bane gaskiya to mun gode ka je ka zauna